haka take let's go haka ke barkamu da kasancewa tare da kuwa cikin wannan sabon shiri eh, za a ce yau shirinmu za ta kara magana ne akan kan track a idan ba ku manta ba ranar litini da ya gabata mu yi magana ne akan yan track da yadda mutum zai ababai ga track to yau ma muna so mu yi magana kan yan track ne bayan wato idan ka koyi yadda za ka yi haɗa kiɗa cikin yan sannan da farko dai za mu ce bari mu fara da yadda mutum zai soke karan ganguna a cikin a cikin yan har koya kuri saboda na saba kiran FL Studio. To yanzu kamar muna cikin yan haka misali za mu danna wannan wurin bid daman rannan mu yi magana a kai. To idan muka danna wurin bid zai kawo mana wuri haka wato anan ne za mu haɗa karan kiɗa so da wayan nan ne za mu haɗa karin kiɗa in kun manta na to yanzu kafin mu ci za mu ɗan yin da kiɗa kaɗan ne ya kamata mu nemo karan ganguna to bari mu fara a nan wannan wurin da kake ga sunan shi caustic ka ga mun shiga haka baya nuna komai ai ba zai nuna ba saboda ba mu kunna internet connection ba za mu kunna internet connection ne wato sai mu soke shi a cikin wayar kafin mu fara aiki da shi bayan mun soke shi za mu iya mu aiki da shi ko ba internet connection misali sai mu koma gun muna komawa kun ga ya ɗauke nan ababen ya kawo mana su ga sunan to sai mu gani me muke so mu tsaya kana so ka sai kayan eh, sautin piano ko kuma sauransu sai ka zo nan idan karan ganga ne za ka ga maka hoton drum wannan to bari mu shiga drum and percussion eh, idan muka shiga drum and percussion kun ga nan muna da electronic, electronic boss sannan nan muna da eh, wannan wanda muke da su wanda yake zuwa da manhajan kenan to idan muna so mai da sai mu duba wanne ne muke so mu soke shi wani 'yan iska suna turo news nasu to sai mu duba wanne ne muke so mu soke misali ga ultimate hip hop general midi drums ga live drum da sauransu sai mu zaɓa kamar mu ce misali muna son rap beat talking uh, eh, talking kit sai mu shiga mun shiga ka za su ce mana rap drum 1 ko 2 sai mu shiga muna so mu soke 1 za su nemi mun za su nema mu yi account sai mu nemo mu yi account da shike kamar mu da account kenan sai mu sai mu zo nan mu yi account akai misali sai in danna haka sai in rubuta suna idan baka biya ba in ba dai sun canza ba ba eh ma sun sun gyara ne sai kai account sai kai account mu ce mu sani suna za su nema suna ne farko nan na sa boy fola to zan danna good kenan wato in danna create za su neme ni in sa email wato gmail nawa ya kamata ku zo za mu zo mu yi ah, in Allah da za mu yi magana kan yadda mutum zai yi email domin zai zama da dama a cikin ku basu da email to misali sai ce email na boyfola at gmail.com kasancewa idan kana da email ba wai za ka hada da kanka ba ne ban hada email da kai sai kana da email sai ka je ka yi sannan ka zo ka sa nan. in kana da email ne zaka sa nan na san da yawanci suna da email shi yasa suke iya su yi subscribe na channel din to bari mu uh, sa password kamar mu sa duk password da muke so sai ce boy fala one two dollar sai sa okay sa uh, nan ok din mu kenan mu danna ok idan muka danna ok za su fara registrating sun yi registering yanzu an gama an gama registering sannan sai downloading sai mu gani an ce free yannan wato how many megabyte kun ga an nuna mana size sun anan da 200 eh, a wani abu to da shike ya mana girma bari mu koma mu nema ko za mu samu karami domin drums sun yi manya manya to sai mu koma kan wannan synth wannan synth sai mu shige shi da muka shiga synth za su nuna mana muna da electro alanta wannan Atlanta rap za mu shige shi mu gani ko shi bai da nauyi idan muka shiga Atlanta rap a Atlanta rap suna da panda synth sai mu shiga mu shiga panda mu gani idan muka shiga panda zai nemi cyclone yana searching kenan loading to zai nuna mana mene nan da kuma kaga girman samari ya kai 1 gigabyte to a nan ne za ka soke karan dom za mu iya cewa ba sai mun soke shi ba domin a gaskiya abar tana da nauyi don 1 gigabyte din aka soke a waya ai ban ma da space da zai dauke shi haka din to kaga ya nuna kenan ababen suna da nauyi sosai akwai da dama kamar jita za ka iya ka zo ka kare ka nan blues jazz sannan suna da a cikin drums sun akwai kala-kala wanda za ka iya ka kara sannan a piano ma suna da shi wanda za ka je ka downloadin sannan ka ci gaba da abin da kake so kamar yanzu mu ce electric eh, eh, eh, kamar road piano ko kuma eh, za mu iya shiga elegant sai mu shiga mu ce mu shiga kawai ko kuma za ka iya shiga grand piano da sauransu in muka shiga grand piano bara mu gani how many megabyte ne a grand piano sai muka gan shi ya kai 400 an wani abu wato idan za a bincika ma shi ma eh, goga ne a abun babba ne kenan shi ma wato in za iya zan iya cewa kamar sun update na abu ne in ba ka da za ka iya samun 20 megabyte da sauransu wannan yana nuna cewa in kana so ka sai kayayyakin ganguna sai kana da eh, za mu iya cewa sai kana da eh, space da yawa to mu ce bari mu gada in za ka saya sai ka danna wannan alama. to idan ka danna haka zai fara ma zai nuna ma downloading a nan idan muka duba nan ya nuna network bai da karfi to a nan ne idan da mun yi downloading za mu ci gaba da abin da muke amma an duba nan za ga in ka duba nan za ka ga yana nuna maka yana downloading bari mu soka mu je notification ba. yana nuna yana loading amma network ba shi da karfi to za mu iya mu bar shi kawai ba sai mu yi shi ba domin network mu ba karfi sai mu kashe internet connection domin mari ya sa ban tana slow motion to bayan mun kashe internet connection sai mu koma cikin eh, eh, manhajan kenan idan muka koma cikin manhajan wannan shine wurin da ana hada kida kenan idan kana so ka hada kida ka gane cewa wannan ababen eh, wannan kararrakin kiɗan kana da daman ka sauya su yanzu ka danna shi baka sake shi ba zai nuna maka haka sai ka duba wani karan sauti kake so ne suke da shi a nan kaga sun da anan akwai splash right wani ko kuma akwai high hearts open sai tom 3 tom 2 tom to misali kana so ka da kiɗa sai mu ka shigo cikin kama haka za ka danna eh, kawai wannan ababen ne za ka yaki da su sannan in ka duba wannan wurin box box sun yi kaɗan ne dole ne ka kara su misali sai ka danna wannan wurin setting sai ka shiga in ka shiga wurin za ka ga wannan wurin sai ka danna plus ka kara da shi to wannan wurin pattern kenan don dole ka gane sai ka ce mu ce ka ce roll so sai mu bar shi haka idan muka rubuta roll sai mu danna apply wannan kuma wurin za mu zo mu yi magana kan shi jefi tukuna bari mu gama kaga da muka kara can ya karu nan da yawa to misali sai mu danna nan ɗaya mu danna nan mu danna nan sai mu danna kuma a nan kaga to za mu haɗa kaman fati ne koyo mun danna ya yi yawa har na canza wani abu daga ciki bari mu koma da to sai mu ajiye haka sai akwai su a art sai mu dinga ajiye kawa duk inda muka gani ya mana wannan tom kun ji ya yayi sauri sosai ga wurin eh, rage wannan gudu kamar a nan ne wannan wurin wannan gun in ka danna haka sai mu rage gudun a nan a nan ne ake rage gudu sai mu rage shi mu ajiye shi kaman ko a inda muka ga zai mana daidai sai mu bar shi mu gani So, uh, kama akwai yadda na cin kudazu za mu yi magana kan shi. Eh, idan ka shigo cikin setting ɗin wannan wurin setting da muka shiga ɗin kenan, to za ka ga nan suna da eh, wannan wurin kama akwai nashi eh, za mu ce kaman wannan za ka iya kaje sha talatin da nan idan ka haka to yin wannan ne na ana nufin cewa yanzu kaman kana so ka yi krakakakak to shi ne za ka yi a wurin to bari misali mu aje shi kan sha shida da yake kai din idan muka aje shi a sha shida sai wannan wurin kun ga haka to za mu shiga wannan gun idan muka shiga haka kaga pattern nawa nan da na rubuta roll din yana nan to sai mu kara a nan wannan gun ko kuma mu danna wannan wurin ne ake kara pattern sai mu danna shi kaga ya nuna pattern 2 sai mu shige shi sai mu eh, koma baya wato sai mu danna nan again daga mun danna haka muna da roll a nan bari mu gan shi kaga an play ba komai a ciki saboda ba mu yi komai a cikin pattern din ba to wannan pattern din shi sai mu mai da shi akan 30 da eh talatin da kenan sai mu haka mu mai da shi a talatin da din sai mu sokar da wannan ya koma kan eh, shida in muna so duk yadda ka aji ne kai shi da sai mu aji shi haka to sai mu mu danna wannan abu Ta ji shi to shi ke da, sai mu koma nan wurin da muka yi haka ɗan sai mu sa shi nan wato za mu danna abin da muke so a nan ne sai mu danna wannan plus wato mun danna wannan sai mu danna plus yanzu misali ba mun aje wannan muka aje wannan ba sai mu kara danna wannan role sai mu danna plus wannan sai mu kara danna plus mu danna plus sai mu danna wannan mu danna plus sai mu danna wannan ma'ana idan muka play nashi muna zuwa idan muka danna haka din kaga a nan ne za mu yi control ko wannan wurin da aka ce firon firon din nan za ka danna firon ba shi za ka danna ba za ka mai da sha playlist sai mu mai da sha playlist to ina koma playlist sai mu je kaga ba ma komai bai nuna komai ba domin yana playlist ba komai a wake mun wuce gun kaga idan ya zo wurin dole ne ya kirk sannan ya wuce wato shine idan kana haɗa kiɗa sai dole ne ka yi haka idan kana son wani wuri ya zo daban ne ko piano ma za ka iya mishi haka domin piano ma ana iya jira masa misali sai mu ce mun danna nan again eh, idan kana so ka yi da piano ne sai eh, mu danna wannan eh, alama ta audio na nan idan muka danna shi haka sai mu koma kan art audio track sai mu shige sai mu a'a ba shi zamu zanna zamu zanna na karshen nan da muka dana na karshe zai nuna mana haka sai mu zaɓi me muke so kamar piano ne muke so mu aiki da shi in muna so mu aiki da piano sai mu danna haka sai mu duba wani piano ne na muke da shi sai mu danna wannan gun to mun danna piano da muke so eh, misali sai mu koma gun mu gani to ka gani wurin eh, wurin hada drum din ya zama wurin piano to mu tsara muhimmin hanyar dinga daddannawa ka gani sai mu komar baya <laughs> to ka gani zai daga gyan gyan gyalalan ma za ka iya ka haɗa piano za ka iya ka yi komai da komai da shi a nan ban zo don mu a kaman in kun ji beat din kawai na daddana ne ko ina ba wai eh, ina son haɗa beat ba kawai don na nuna muku yadda mutum zai yi ya haɗa beat da kuma ya downloading na karan sauti a yan track to na gode sosai da lokaci da ka bani don kallon wannan shiri kar ka manta ka yi subscribe idan ba ka yi subscribe ba idan kuma ka yi subscribe muna godiya kwarai sannan kuma mun gode uh, ga masoyanmu wadda suke bin mu a whatsapp sannan idan kana da wani uh, bukatan abu ko wani abu ya shige ma du ka bi mu a uh, whatsapp wannan a bisa kan wannan number da ke screen domin mu yi maka bayani mu kuma maka karin haske akan iya abun da muka sani muna godiya kwarai da gaske Allah ubangiji ya sa mu cimma burin mu lafiya amin Mm-hmm.